يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. masu sauraron mu da kallon mu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta hanyar na'urorin zamani na yaɗa bayanai kuna ainihin sauraron mu ne kuma kuna kallon mu ne daga ainihin wato dandalin da aka fi sani da cewa nadi salafiya wato dandalin salafiya da ke muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya a ƙofar gidan alhaji muhammadu tata mai kaji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba yana daga cikin alƙawarin da muka yi a bara bayan mun rufe wa'azi in allah maɗaukakin sarki da allah maɗaukakin sarki ya nufi muka a wancan lokaci kafin tafiya aikin hajji cewa alhamdulillah idan mun dawo aikin hajji muna da ainihin wa'azoji waɗanda za mu ci gaba haka abin yake ma mun tsara waɗannan wa'azobi ba mu rinka yin su insha Allah ta'ala dukkan ƙarshen wata wato a kowane wata ko farko ko ƙarshe wato dai a cikin wata za a samu ainihin wa'azi a wannan dandali namu insha Allah ta'ala waɗannan wa'azobi da kake jin su a kasusuwa na bidiyo ko na audio ko kuma CDs ko DVDs da kake jin su ko kake kallon su hakikan su mallakar haƙƙin na cibiyar yada ilimi ce ta darul hadisi salafiya da ke nan zariya najeriya wannan cibiya ba ta warje ba kuma ba ta yace wa kowa ya kwafa ko ya buga ko ya wasu daga cikin kasusuwanta ba tun daga waɗannan har waɗanda suka gabata ko a yadda suke ko kuma a juya su a sawara su a mai da su ta wata sura wanda biyu haka ya san cewa ya ci haƙƙin wani ya jiraci ainihin kamun da Allah maɗaukakin sarki zai mishi a ranar gobe alkiyama sannan kuma ya guji haɗuwa da fushin cibiyar ilimi ta darul hadisi salafiya da ke nan zaria a Najeriya. Dan uwa masu saurare wannan wa'azi namu yana da tsawon tarihi kwarai da gaske domin ya kai zan shekara goma muna cewa za mu yi shi. wannan wa'azin ko shi ne kan wata ƙungiyar asiri ta yahudawan duniya da ake kiranta freemasons wato ƙungiyar masoniya ya fi shekara goma ina alƙawaranta cewa zan samar da wani ainihin wato darasi na musamman da wasu wa'azobi waɗanda za su faɗakar dangane da wannan ƙungiya ta ainihin asiri ta 'yan masoniya don haka taken waɗannan kasusuwa da kake saurare masoniya idan na ɗaya ne na ɗaya idan na biyu ne na biyu haka ainihin za a lissafa su a tsarin su sai dai abin da nake sanarwa ni ba ne sai da kasar ne kuma ofis ina ba wurin ofis ɗin sai da kasar ne don haka ba a zuwa a tambaye ni ina za a samu kasar ɗin sai dai ka rinka haƙuri kana bibiyar duk inda barul hadisi take karantarwa yawa za ka ji ana kallon